يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمة أتكين سورة القصص wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta 64 waɗanda suka tafi gaban Allah da mummunan aiki da mummunar aƙida waɗanda suka riƙe waɗansu abubuwa koma bayan Allah a matsayin macetansu a ranar alkiyama Allah zai ce musu ku kirayi ababen da kuke ganin da su iya subtar da ku a gaban Allah a yau ranar alkiyama Allah ya ce sai su kira su sai ya zamba su amsa musu ba Allah ya ce a gun sai su shiga nadama nadama mai tsanani su yi fatar ina da a duniya shirya suka bi dukkan wanda ya rayu ya kuma koma zuwa ga Allah bai koma a tafarki madidinci ba bai riƙe gaskiya da aiki da gaskiya ba to zai yi nadama a ran da zai bar duniya kuma zai yi nadama a lokacin da zai tsaya a gaba ga Allah subhanahu wa

Allah madaukakin sarki ya ce wa yau mai yunadihim a ranar da za a kira Yesu a farfajiyar alkiyama fa ya Allah sai ce da bayi ma za a jabutumul mursalin me kuka amsa wa manzannin da na aiko zuwa gare ku Allah tambayar da zai wa bayi me kuka amsa mun fahimta ko ba za a tambaye ku me ka koya daga annabinka ba me ka iya daga annabinka ba sunnoni nawa ka koya daga annabinka ba abinda Allah zai tambaye ka me ka bi daga cikin abin da annabi Muhammad ya zo da shi me kai aiki da shi domin ka'idar Allah sami ina ne wa ata'ana kaji kabi idan ka ji baka bi ba abun Allah daidai yake da baka ji ba idan ka ji baka bi ba abun Allah daidai yake da baka ji ba idan da za a ajiye ka kai kai kaɗanka a maka tafsirin alkur'ani tun daga fatiha har a sauƙi maka alkur'ani iya abun da ka ɗauka kai aiki da shi abun Allah shine abin da ka ji ka'idar Allah na ji na bi sami'ina wa ata'ana Allah mun ji mun bi saboda haka Allah yake cewa wala takunu kallabina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah yace ku musulmai kar ku zan irin yahudawa allazina qalu sami'na wanda suka ce mun ji Allah yace wa hum la yasma'un amma ba su ji ba domin Allah in baka bi ba to baka ji ba Allah zai tambayi mutane a farfajiyar alkiyama ma za ajabtumul mursalin me kuka amsa wa manzannina da shi lokacin da suka zo suka yi da'awa Allah ya ce fa amiyat alaihimul amba'u duk waɗansu labarai duk waɗansu bayanai da suka dogara da su a duniya sai su ɓace musu a filin alkiyama yau idan a wannan ranar ma'ana mutum ba zai iya magana ba ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata a kansu lokacin da Allah zai musu wannan tambayan Allah ya ce babu amsa da za su bayar don me domin a duniya rayuwa suka yi akan son zuciya Allah ya fa amiyat alaihimul anba duk waɗansu dalilai da bayanan da suka dogara da su suke ganin da su ba su kariya a gaban Allah ranar alkiyama Allah yace a wannan lokacin da Allah zai musu tambaya duka waɗannan dalilai sai su ɓace fahum la ya Allah yace kuma sashi ba zai tambayi sashi ba balle ya taimaka mishi da bayani ma'ana fa amiyat al anba'u yawma idin a wannan ranan duk jawabai zai bace ma wayannan mutane Allah ya tsare mu fa hum la yatafa'alun Allah ya ce kuma sashi ba zai tambayi sashi ba wannan ba zai gaya ma wannan ba domin kowa Allah zai magana ne da shi shi shi kadansa inji manzon Allah Shi shine ma'anar sa furugu lakum ayyuha thaqala Allah yace ya ku ƴan adam da aljanu Allah yace zan wofanta zuwa gare ku ma'ana zan fiskance ku kowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai yi magana da shi babu dan tarjama Allah zai yi magana da kai kai tsaye yana magana kana ji kana magana yana jinka yana tambayar ka ka bashi amsa E a ranar za a je a tsaya ga karuwa ga Allah ga Allah ga karuwa kowa Allah ya ce kowa one by one Allah sai ya yi magana da kowa duk abin da aka gaya maka ka kibi Allah zai tambaye ka don me yasa na ce ka bar kaza baka bari ba Allah ya samu dace Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama to sai Allah ya ce وعسى آه، أن يكون من المفلحين man taba wa amana wa amila salihan amma wanda ya tuba daga miyagun ayyuka wa amana yayi imani da Allah wa amila salihan ya aikata aikin kwarai fa asa an yakuna minal muflihin shi kan Allah yace akwai fata tabbas zai zama daga cikin rabautattu a ranar alkiyama wanda yayi mummunan aiki amma daga baya sai ya ji wa'azi Allah yace sai ya tuba sai yayi imani sai ya zo ya aikata aiki mai kyau fa asa an yakuna minal muflihin Allah ce tabbas irin waɗanda suka tuba Allah ce suna daga cikin waɗanda suke rabautattu a ranar alkiyama babu kofa mafi alkhairi a rayuwar musulmi da Allah ya buɗe mishi kamar kofar tuba wadda ya mutu shine ta tashi mishi domin shi an naɗa shi da kolinsa an je an sa shi a cikin kabarinsa amma kai da kake da sauran ranar rayuwa awa ɗaya ko awa biyu kwana ɗaya ko kwana biyu sati ɗaya ko sati biyu wata ɗaya ko wata biyu shekara ɗaya ko shekara biyu kana da daman ka gyara a yau za ku yi sulhu da Allah komai ya wuce a wajen Allah sai dai wanda ya jinkirta makansa to kuma sai ta ɓaci mishi a ranar alkiyama babu kofa mafi alkhairi da Allah ya bar ma bayi kamar kofar da za su tuba zuwa gare shi kofar tuba babu kofa mafi alkhairi da Allah ya bar wa bayi jama'a kamar kofar tuba babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar wa bayi kamar kofar a tuba babu abin da mutum zai yi ko menene abin ko kai ne sarkin matsafan garin ku in ka tuba Allah ya ce ba komai duk laifin da mutum yake in ya tuba Allah zai karbi tubansa in ya tuba Allah zai karbi tubansa Allah ya ce wa man ya'mal su'a aw yazlim nafsahu aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima wa man ya'mal su'an Allah ya ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah summa yastaghfirullah sannan yayi istighfari ya tuba zuwa ga Allah yajidillah ghafurur rahima Allah ya ce za mu haɗu da shi shi a ranar alkiyama na yafe komai da komai in ji Allah rahima zai gamu da Allah Allah ya yafe komai da komai ya wuce ya wuce saboda haka mu yi kokari ayyukan da muka sani muke aikatawa da babu daidai mu yi sulhu da Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah ka tuba ka koma zuwa ga Allah Allah babu abinda da bai kyautatawa Abdullahi dan Abbas ya ce ni sha'anin jin rahamar Allah yace ni abun har tsoro yake bani menene abin tsoro yace idan na kalli faɗin rahamar Allah sai naga anya akwai wadda ba zai wuce ba waɗansu mutane ne suna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani sun yadda shi manzan Allah ne akan maslahar su ta duniya sai suka ridda ba sun ridda ne saboda suna da kokonton alkur'ani ba ba sun ridda ne saboda suna da kokonton annabi muhammadu manzan Allah ba ne wani wata harka ce ta duniya ta buɗe sai suka ga matukar suna tare da shi abun ba zai yiwu ba sai suka ce to sun bar shi sai suka tafi suka je suka haɗa kai da yahudawa aka ƙulla ƙullalleniya aka cutar da manzan Allah ba fa suna musun shi manzan Allah bane maslahar su ta sa suka je suka haɗa kai da su aka cutar da manzan Allah ɗaya daga cikin su yana gida yana zaune wata rana sai ya fashe da kuka sai ya ce to yayi zan yi sai je samu ɗan uwansa sai ya ce ku je ku tambaya mu manzan Allah ga abin da ya faru da ni amma kuma abin ya dame ni yaya za a yi na tuba kafin su iso Allah sai saukar da ayoyi Allah ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa rasu bayyinat وشهدوا أن a حق وذلك wallahu la yahdi al-qawm al-zalim ulaika jazaohum anna alayhim la'nata allahi إلا من تاب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور فإن الله غفور رحيم الله يتي كيف يهدي الله قوما الله يتي تيايا الله ذي شريس دوت أن متى نندا kafaru da imanihim sun kafirce bayan sun yi imani su fa imanin sun ba na munafinci bane Allah ce kafaru da imanihim sun yi kafirci ne bayan sun yi imani wa shahidu annar rasul haqqun sun kuma shaida manzon Allah gaskiya ne sun shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne wannan ya nuna kuma shaidawan ma ba ta munafinci bane domin munafikai da suka ce wa annabi nashhadu innaka la rasulullah Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun suka ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce shaidan ƙarya ce to amma waɗannan Allah ya ce wa shahidu annar rasul sun shaida sun yarda annabi muhammadu manzon Allah ne wa ja'ahum bayyinat hujjoji bayyanannu ya zo musu Allah sai ya magana ya ce wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah ce ba zan shirye da waɗannan azzalumai ba ulaika Allah ya ce waɗannan mutane ulaika jaza'uhum sakamakon su anna alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nas ajma'in Allah ya ce abinda kawai zan musu tsinuwar Allah ta tabbata akan su tsinuwar mala'iku ta tabbata akan su duk wani mai tsinuwa daga cikin mutane in ya tsine musu tsinuwar za ta faɗa kansu khalidi na fiya kuma da su tabbata a cikin wannan tsinuwa da fushin Allah la yukaffafu anhumul azabu ba za a sassauta musu azaba ba ranar alkiyama walahum yunzarun Allah ce babu sassauci kaga Allah ya yi fushi sai ce illan ladina tabu min ba'di zalika wa aslahu Allah ya huce yace sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan wannan cutarwan wa aslahu suka zo suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah ce to zan gafarta Abdullahi dan Abbas ce in naga wannan ayat na tuna abin da suka yi na tuna Allah kuma ya bude kofar su wuce in sun tuba Yace rahmar Allah ta wuce komai duk wanda ya gyara wallahi zai kai labari duk wanda ya gyara zai kai labari rayuwa Abdullahi dan Abbas ya ce rayuwa Allah ya bamu ita ce saboda ni'ima na samun dama da komawa da baya shine ma'anan tuba idan kai gaba sai ka ga ba daidai bane to ka koma da baya ka gyara aikinka jama'a mun fahimta saboda haka kofar tuba kofa ce mafi alkhairi ga bayi duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa Allah ya ce fa amma man taba amma wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan ya aikata nagartaccen aiki fa asa an yakuna minal muflihin Allah ce to tabbas zai zama daga cikin rabautattu Allah ya samu a cikin su to sai Allah ya ce wa rabbuka yaqulu ma yasha wa yaqta yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah shine yake halittan abin da yake so Allah kuma shi ke zaben wanda yake so daga cikin bayi ya fifita shi inji Allah daukaka daraja wannan sha'ani ne na Allah Allah shi kadai ne rafi'u daraja rafi'ud daraja min amrihi 'ala man yasha 'ala Rafi'u darajati zul arshi Allah shine ma'abucin darajoji mai daga darajojin mutane ma'abucin al'arshi ma'abucin al'arshi daga daraja sha'ani ne na Allah duk daukakan mutum a duniya ko yaya ya kai a wajen mulki ko yaya ya kai a wajen dukiya ko yaya ya kai a kowace irin ni'ima an tsaye da shi ne a inda ka ganshi inda an ba shi dama da ya wuce wajen duk mutumin da ka gan shi a duniya ya tsaya ne a inda aka tsere shi amma inda za a ce ya ƙara gaba zai ƙara gaba ba wadda ya taɓa kai kansa inda yake so sai dai ya tsaya inda aka ajiye shi haka ne ko ba haka ba ma kana da kuma kiyara Allah ya ce ai a wajen ɗaukaka Allah ya ce bayi ba su da zaɓi sai inda na ajiye su duk mutumin da ka ganshi a duniya ba ya kai kansa inda yake so bane ya tsaya ne a inda aka tsaye da shi duk wanda aka ce ya wuce to zai wuce inda yake jama'a mun fahimta ɗaukaka tsarin na Allah Allah ke ɗaukaka wanda yake so wannan ayan martani ne makafirai akan wai don me in za a zaɓi annabi sai a rasa wadda za a zaɓa a makka sai muhammadu suka ce ai bai dace ba bai dace a ce a zaɓe shi ba wa ƙalu laula nuzila hadar ƙur'ani wa ƙalu suka ce laula nuzila hadar ƙur'ani ala rajulin min ne azim wai me yasa da za a saukar da ƙur'anin ba a saukar wa ɗaya daga cikin manyan mutanen alƙaryun nan guda biyu ba ko a bawa abu jahali ya zama annabi ko a bawa walid bin mugira shine annabi Allah ya ce musu ahum ya kasi munar rahmatar rabbi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allahu akbar rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik Allah ce su ne suke kasa rahamar ubangiji Allah ce ai inda kasa rahama a hannun sai yake su ma da basu tsaya a inda suke ba inda rahama wani ne ke ba da ita shi du yadda ka shi da ɗaukaka da bai tsaya a inda yake ba hannu. qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah yace ni ne na karkata ma bayi hanyar da za su ci abinci a rayuwar duniya wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin Allah yace sai na daga darajar sashi akan sashi Allah me yasa kake haka yace li yattakida ba'dhum ba'dan sukuriya domin sashi su riki leburori daga sashi me yasa Allah kake fifita wani akan wani Allah yace saboda sashi su samu masu musu ɗawainiya daga sashi Allah me yasa kake fifita wani akan wani Allah ce saboda in an zo da tirelan siminti a samu wadda za su sauki idan an zo da tirelan fulawa a samu wadda za su sauki idan motar ka ta yi dotti a samu wadda zai wanke Allah ce ba wani abu yasa na fifita ba sai tsarin rayuwar ya tafi a haka wadda ke wanke maka motar ba wani abu ka fi shi daraja da kima abin Allah ba wadda take wanke-wanke a gidanka ba wani abu mahaifiyarka ta fita da shi da komai abin Allah ba Allah ce kawai tsari ne irin nawa na tsara wani na da wadata wani bayi da wadata domin tun da baka iya kafinta ba ai dole a samu kafinta da zai buga maka gidanka to idan shi ma aka bashi matsayi da wadata irin taka to maslahar rayuwa kuma sai ta jirkice mai wankin takalmi babu mai yanke fulawa babu mai ƙananan ayyukan babu to rayuwar ba za ta yi seti ba Allah ce saboda in daidaita rayuwarku kowa ya amfani rayuwar Allah ce wannan shine dalilin da yasa na fifita wani akan wani jama'a mun fahimta ma kana da kuma kiyara Allah ce ba zaɗin ku bane wannan matsayin shi sunnar Allah akwai wannan fifiko din duk abin da Allah ya halitta yakan tsara wannan sashi ya fifita sashi mafiya daraja a cikin halittun Allah ba manzannin Allah ba to manzanni da Allah ya ware su manzanninsa ne wani manzon ogan wani manzo ne Allah yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd منهم من كلم Allah ya ce tilkar rusulu dukkan na da kuka gansu nan Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashi akan sashi duka manzannin Allah idan ka hada su waje daya sai ya ware waɗansu guda biyar yace waɗannan biyar din sun fi kowane manzo daraja abun Allah akwai manzan Allah wa in aqamna minan nabiyyin mithaqan wa minka wa min nuh wa wa musa Allah ya ce wa minka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa min wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam waɗannan su biyar su ake ce musu ulul azmi min rusuli duk manzon da yake duk manzon da Allah ya naɗa shi manzo waɗannan biyar din sun fi sun fi sauran manzannin daraja abun Allah annabi ya ce a cikin mu biyar din kuma ni ne su, ya eh, annabi ya ce ba alfahari nake ba ana sayyidu waladi adam yau alkiyama duk wani dan adam annabi ya ce yana karkashin tuta ta ce a ranar alkiyama to haka annabawa su ma a bangaren su wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd annabawa su ma sashin su Allah ya fifita sashi akan sashi to haka mu mutane wani kafinta ne kafintan san ya gina gida da shi yana da mota yana da filaye wani kafinta ne kafintan bai rike mishi abincin gidansa ba wani dan tireda ne yana da mota yana da manyan shaguna yana da gidaje nashi yana da mallakar dukiya da kaddara wani tireda yake trader san bai isa ya rike mishi gidansa ba Allah ce hikima ta sa na tsara haka a cikin rayuwa jama'a mun fahimta da Allah yayi ranaku sai ya ware juma'a sai ya ce to juma'a ita ce ogan sauran ranaku a watanni sai ya ware ramadan ya ce ita ce ogansu a garuruwa sai ya ware lailatul qadari sai ce ita ce mai gidan dukkan ranaku a garuruwa sai ya ware makka ya ce ita ce ummul qura qur'ana ummul qura makka ita ce uwar najeriya ita ce uwar amurka ita ce uwar ingila duk inda gari garin allah ne to allah a qur'ani ce makka ita ce uwa to wannan tsarin allah ne saboda haka kana da karatunka kana da iliminka ana ce maka malam idan ka je gaban wani malamin ka tsaya wallahi sai karatun ya bace in an ce kai karatun wallahi ba za ka iya ba wa fauka kulli bi ilmin alim haka ne ko kana da workshop ɗinka kai ma kafinta ne ƙwararren furniture ne in an kai ka wani workshop ɗin sai dai ka je koya to wannan tsarin Allah ne to amma dukkan waɗannan ababa Allah ya tsara su ne saboda a tsarinsa akwai ya fifita wani akan wani domin duk inda kake ka san wani yana gaba da kai Allah ya ce to ni na zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa ya zama manzon al'umman akwai wanda ya canza ne ba wanda ya canza wannan kaso ne na Allah zaɓi ne irin na Allah Allah ya ce wa rabbuka ya ma ya sha'u wa yaktar Allah ya ce ubangijinka shi yake halittan abin da yake so sannan kuma ya zaɓi abin da yake so ma kana lahumul mulkiyara bayi ba su da zaɓi su me ya kamata su yi wa ya kamata a ɗora Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah ya ce Allah shi ne mafi sani a ina zai sa manzancinsa tun da ya sa wa manzan Allah to annabi Muhammadu manzan Allah ne Allah ya ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun tsarki ya tabbata ga Allah daga abin da mushrikai suke shirka da Allah da shi to sai Allah ya ce wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa huwa Allahu la ilaha illa Allahu akbar rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun Allah ce ubangijinka ya san abin da zukatan bayi ke boye da shi wadda basu bayyanar ba wa ma yu'linun sannan Allah ya san abin da suke bayyanarwa wa huwa Allah la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba lahul hamdu fil ula wal akhirah taqdimu ma haqquhu dukkan yabo da godiya ya tabbata ga Allah shi kadai a duniya ya tabbata ga Allah shi kadai a lahira walakul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun sama da ƙasa duka yabo da godiya na Allah ne shi kadai ba wanda ya cancanci alhamdu in ba Allah ba ba wanda ya cancanci a yabe shi da alhamdu sai Allah shi kadai lahul hamdu fil ula wal yabo da godiya sun tabbata ga Allah a duniya yabo da godiya sun tabbata ga Allah a lahira wa lahul hukmu hukunci nashi ne na gaskiya na adalci shi kadai wa ilaihi turja'un sannan kuma gare shi za a mai da bayi bayan sun mutu Allah ya samu dace to sai Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum يأتكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة لتسكنوا, لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يتي أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء Allah ya ce ka faɗa ma al'ummarka ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil qiyama inda Allah zai zartas muku da dare ya zam tutur har zuwa ranar alkiyama ai in ja'ala Allahu alaikum al-laila da'iman mustamirran bila nihaya ila yawmil qiyamati Allah ce inda zan sa dare ya zam dare ne tutur har ranar alkiyama an sha ruwa dare awa goma dare sati daya dare sati biyu dare shekara ɗaya biyu uku dare Allah ya ce ila yau yawmil a ayi ta dare babu ini har ranar alkiyama man ilahun ghairullahi ya atikum bidiya Allah ya ce gunwa za ku je a duniya ya kawo muku ini Allah ya ce in ba ni ba a Allah ya ce to yanzu in na gaya muku magana ba za ku dinga ji ba kul Allah yace kuma ka tambaye su ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyama inda Allah zai sanya muku ini har ranar alkiyama tutur babu canji dare bai shigo ba man ilahun ya ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi to wane ne wanda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare wanda za ku dinga samun natsuwa kuna hutu a ciki afala tubsirun Allah ce ba ku ganin abin da nake muku ne wa min rahmatihi Allah yace yana daga cikin jinkaina da tausayina akan ku ja'ala lakumul laila wan nahar sai na garwaya muku dare da ini taskunu fihi in dare yayi Allah yake ce ku samu natsuwa wa litabtagu min fadlihi idan gari ya waye ku tafi neman abinci wala allakum tashkurun Allah ce na muku haka ne don ku mun godiya inji Allah jama'a mun ji Allah ce na muku ne don ku mun godiya dukkan ni'imar da Allah ya maka a rayuwa sun ginu ne akan waɗansu abubuwa guda uku jinka ganinka hankali da Allah ya baka wallahu akrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an la ta'lamuna shay'an wa ta'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shine ya fidda ku daga cikin iyayenku la ta'lamuna shay'an Allah ce lokacin da kuka zo duniya ba ku san komai ba wa ja'ala lakum sam'a Allah yace sai na sanya muku ji wal absara na sanya muku gani wal af'idata na sanya muku hankali la'allakum tashkurun Allah ce domin ku yi min godiya to dukkan ni'imar da aka ba mutum akan waɗannan ababa guda uku ne jinka ganinka hankalinka idan ka ganka a wani ofis duk girman ofis din alfarma Allah ya maka don kai ba kurma bane duk yadda ake son ka da ofis din inda kai kurma ne da ba za ka shiga ofis din ba duk yadda ake son ka da ofis din inda kai makaho ne da ba za ka shiga ofis din ba kai ko da ana son ka kana kurma kana makaho za a baka amma Allah ya ce in dai baka da hankali ai ba da a baka ba hankalin kuma ka yarda Allah ya ce a hannuna yake Allah ya ce ni na gina maka wannan idan kaga ka zama gwamna ka zama gwamna ne Allah ce alfarman na baka hankali tunda ai ko gwamna ne zai gaishe ka baka zaka zai ce Allah ya baka sauki saboda ya san saukin a hannun Allah yake ba a gwamnati sauki yake haka ne ko ba haka ba Allah shi ne ya barka da jinka yau idan ka makance ko shekaru ritayen ka ba su yi ba sai a maka ritaya yau idan ka kurumce ko ba ka da kwayari ko ɗaya za ka bar ofis yau idan kanka ya kunci Allahu akbar yadda muke karatun nan yanzu wani yana can a asibiti a daure shi hankalin ake nemo mishi ba a samu ba shi ma da 'ya'yansa shi ma da matansa shi ma yana da falo shi ma da gadonsa shi ma da tibinsa shi ma da motarsa amma yanzu a samo hankalinsa ya ga wadda ya sani ya yi maganar da ta dace ne ba ta dace ba Allah ya ce to yanzu ba za ku gode mini ba afala tashkurun Allah ce ba ku gode mini akan abin da na muku ba kaga yadda Allah ke nuna wa bayi irin gatar da ya musu shi yasa ba wanda ya fi asara a rayuwa kamar wanda ya saki Allah duk wanda yayi yi watsi da Allah domin watsi da addini watsi da Allah watsi da addini watsi da Allah kaga mutum kamar ba Allah ne ya yi shi ba duk abin da ya shafi alaka da Allah babu ruwansa da shi ba za ka gan shi ya ɗau littafi ya je a koya mishi karatu duk abin in ya shafi Allah babu ruwansa da abin kai ka ce kamar shi ba Allah ne ya yi shi Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya to sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tad'un wa yawma yunadihim ranar da za a kirayi bayi a gaban Allah fa yaqulu Allah ya ce sai ya ce musu aina shuraka'i alladhina kuntum tasumun ina abokan tarayya na da kuka sa mini a duniya wadda kuke riya idan an zo lahira za su cece ku Allah ya ce idan aka yi tashin alkiyama wa yawma yunadihim Allah sai ya kirayi waɗanda suka yi shirka da Allah fa yaqulu sai ya ce musu aina shuraka'i alladhina kuntum tasumun ina abokan tarayya na da kuka sa mini a duniya wadda kuke ganin idan an zo kiyama za su fidda ku Allah ya yace wa naza'a Ana min kulli ummatin shahida ai wa akrajna min kulli ummatin shahida Allah ke kowace al'umma za mu fitar da wadda zai ba da shaida a kanta kowane annabi kowane manzo shine mai ba da shaida akan al'ummar ولكل أمة الرسول ولكل Wani وهم لا يظلمون ولكل أمة الرسول الله يتيجي قوة الأمة تنا دا منزنتا فإذا جاء رسولهم الله يتيجي إذا منزنس يزو قضي بينهم بالحق وهم لا لا يظلمون سي أي hukunci tsakanin su da adalci Allah ce ba za a zalunce su ba ma'ana kowace al'umma idan aka je farfajiyan alkiyama duka aka tsaya Allahu akbar annabi ya ce mu ne al'umman ƙarshe amma ta mu da a fara hisabi ranar alkiyama mu ne na ƙarshe annabi ya ce mu ne na farko a ranar alkiyama sabai suka ce me yasa manzon Allah ya ce domin al'umma ta ce za ta fara shiga aljanna saboda haka da mu za a fara hisabi to dukkan al'ummar da aka ɗaga da a mata hisabi idan an zo za a yi hisabi wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam Allah ba zai ce ma kowa komai a cikin al'ummar ba sai an kira annabi nuhu ya zo ya tsaya idan aka tada mutanen annabi hud za a musu hisabi Allah ba zai ce musu komai ba sai annabi hud ya zo ya tsaya mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo za a mana hisabi ba za a ce ma kowa komai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tsaya domin akwai tambayar da in an tambaye kan shi sai an nemi karin bayani a gunsa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira Abdullahi dan Mas'ud ya ce mishi ka zo ka karanta mun alkur'ani in ji ya ce manzon Allah ni kuma in karanta maka alkur'ani bayan kai ne manzon Allah kai aka saukarwa alkur'ani annabi ya ce a ni ma yau ina so in ji alkur'ani a bakin wani abdullahi dan mas'ud sai ya sabo suratul nisa'i annabi yana zaune yana ci ya shiga wannan ayin ya fita ya shiga wannan sai ya iso kan wata aya da Allah ya ce وجئنا fa kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin Allah yace yaya halin al'umma zai kasance lokacin da zamu zo da mai bada shaida akan kowace al'umma wa ina bika ala haula'i shahida kai kuma zamu zo da kai ka bada shaida akan waɗannan mutanenka Abdullahi dan Mas'ud yace sai manzon Allah ya fashe da kuka sai yace mishi to karatun ya isa eh saboda annabi ya ga ya tuno yadda za a je a tsaya zai zo ya bada shaida akan al'ummarsa al'ummarsa ga yadda suka zama ga yadda al'umma ta zama ga yadda al'umma ta zama kowa da inda ya fuskanta mafi yawan al'ummar kowa yana rayuwa ne akan son zuciyarsa ko addini kaga ya yayi abin da yake so ne abin da ya mishi ne abin da bai mishi ba babu ruwansa da shi idan Allah ya ce ya zo jam'i sai ya zo jam'i in jam'i ya mishi in Allah ya ce ya tashi ya yi kiyamun laili sai ya zo ya yi kiyamun laili abinda Allah ya ce ya yi shi kuma in bai mishi ba babu ruwansa sai bar ma Allah kayansa Allah ya ce wa naza'ana min kulli ummatin shahid shahidan za mu cire kowace cikin kowace al'umma mai ba da shaida a kanta fa qulna Allah ya ce idan mun fidda manzon su wanda zai ba da shaida a kansu mun tsaye da shi gaba gare mu Allah ya ce fa qulna sai mu ce hatu burhanakum sai mu ce to ku kuma ku kawo dalilan ku na bauta ma wani koma bayan Allah tun daga manzon da muka aiko muku fa alimu annal haqqa lillah Allah ya ce abun da su tabbatar gaskiya ta Allah ce ma'ana in mutum ya bi gaskiya ya bi ita ne ya tsira da mutuncinsa a gaban Allah kuma gaskiya sha'ani ne na Allah ba na dan aikin bane ba wa dalla anhum ma kanu yasarun duk abin da suke kirkira Allah ya ce ya bace musu ya lalace Allah ya mu dace to sai Allah ya ce inna qaruna إن قارون كان musa قوم موسى wa atainahu min al الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما Karuna kana min Musa lalle karuna yana daga cikin jama'ar annabi Musa domin Karuna shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen banu Isra'il Abdullahi dan Abbas ya ce Karuna dan babban annabi Musa ne alaihi salatu wassalam sai ya je ya haɗa kai da gwamnatin fir'auna duk abin da fir'auna yake ma banu isra'ila karuna bai gani ba sai ya kalli maslahar jama'a kuna ji inna karuna kana min qaumi musa Allah yace karuna yana daga cikin jama'ar annabi musa fa baga alaihim sai ya fara kama kariya akan yan uwansa su annabi musa da mutanensa malam abubakar da za'iri a cikin tafsirin sa aisar tafasir irin bin maslaha maslahan nan ne sai je haɗa kai da fir'auna yanka 'ya'yan banu isra'ila ake bautar da banu isra'ila ake yi su ne suka zama bayi a kasar misira amma duk abin da ake yi ma wa'annan yan uwansa bai gani ba sai je ya haɗa kai da gwamnatin da take yakan yan uwansa na jini saboda maslahansa saboda biyan sa, ba ka mutanen mu yi ba idan mutum zai goyi baya bai tuna goyon bayan nan da zan yi zai cuci mutanen garin mu bai tuna goyon bayan nan da zan yi zai cuci al'ummata zai cuci yankina shi dai in zai samu mota ko zai samu fili ko za a bashi kujerar maka zai je mara bai taba tunani ai babu wanda ya taba moran abin da fir'auna ke da shi irin annabi Musa tunda tun yana jariri fir'auna ne ya dauki ɗawainiyarsa sai da ya shekara kusan talatin a gidan fir'auna amma ran da ya zo magana da fir'auna ya ce mishi wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il الله علي أن عبدت zaka إسرائيل Me kamini, abinda kaminin abin da ka ya yi daidai da bautar da 'yan uwana da kai kakkashe 'yan uwana da kai to shi mai manufa a rayuwa jin daɗinsa ba shi ke sa ya mara baya akan abin da zai cuci jama'arsa ba babu asara mafi muni a rayuwa kamar mutumin da ya ɗauka in ya ji daɗi ko da kowa bai ji daɗi ba gwamnati ta mishi in kuma bai ji daɗi ba ko da kuma gwamnatin ta jiyar da jama'a daɗi zai zage ta to wannan bai da manufa a rayuwa sai ka yarda cewa maslahar al'ummarka ita ce maslaha maslahar addinin ka shine maslaha jama'a mun fahimta to wannan abin da ake ma banu isra'ila ku duba irin yankan da aka musu an yanka su don gudun tare aihuwar annabi musa an yanka su bayan zuwan annabi musa amma wallahi haka karu ne ya jajiki ya je ya haɗa kai da fir'auna da mutanensa duk wannan gane azaban da ake yana cikin gwamnatin yan uwansa jininsa danginsa ake yankawa amma shi tun da gwamnatin fir'auna ta mishi riga ta mishi wando shi gwamnatin da ita zai yi tafiya shi yasa da Allah ya zo mishi hukunci sai ya hada shi da shi da gwamnatin ya musu hukunci da haka Allah yake mai manufa shine yake sanin ya ya kamata ya rayu haka ne ko ba haka bane haka ne mai manufa shine ya san yaya ya kamata a ce ayi rayuwa Allah ya samu dace Allah ya ce inna karuna lalle karuna kana min qaumi Musa yana daga cikin jama'ar Annabi Musa tawagar Annabi Musa Allah ya ce fa baga alaihim ay tajabbara alaihim sai ya hada kai da Fir'auna sai suka fara kama karya wa banu Isra'ila Allah ya ce wa atainahu min al-kunuzi kuma mun ba ma karuna taskoki birjik ma inna mafatihahu wadda mabudan waɗannan taskokin ba taskokin ba mabudan taskokinsa latanu bil usbati zai yi nauyi wa gayyar jama'a su iya ɗaga shi ulil kuwa kuma zarata masu ƙarfi Allah ce idan aka haɗa kamar katti arba'in da ƙyar su iya ɗaukan mabudan taskokin ƙaruna inji Allah id qala lahu qaumuhu sai waɗannan ƴan uwansa jama'arsa sai suka ce mishi ta hanyar nasiya la tafra kar kai alfahari kar kai fariya domin shi ji yake yi duk wanda yace zai yi wani abin da bai so to za a ga bayansa suka ce mishi la tafra kar ka yi fariya inna allaha la yuhibbul farihin allah bayi son masu alfahari wa bitaki fi ma ataka allahu daral akhirah abinda allah ya baka na dukiyar nan ka nemi gidan lahira da shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kar da ka manta da rabonka na gidan duniya ma'ana duk abinda allah ya halatta maka ba a hana ka kayi walwala da shi a rayuwar duniya ba amma dai kar ka manta da gidan lahira ta hanyar neman kiyama da wannan dukiyar domin babu abinda Allah ke ba wa mutum dukiya ya nuna mishi kauna akan aljanna in ji annabi kamar a baka dukiya abdullahi dan abbas ce idan Allah ya baka dukiya kamar kiɗin aljanna aka baka in kaga mutum bai shiga ba to ya mayar wa Allah ne ce ba ni so ka ba ma wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taba kai kara kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah masu kudin cikin mu sun tafi da ladan Allah duka mu sun bar mu duk ladan da Allah ke bayarwa sun kwashe sun bar mu annabi ya ce me ya faru muna sallah suna sallah yadda muke yi suna azumi yadda muke yi suna kaza suna kaza su kuma suna da dukiya suna impaki suna taimako da dukiyar mu ba mu da dukiyar da zamu yi annabi sai ya ce to ku kwantar da hankalinku zan ba ku wani lakani in na ba ku duk wanda ya wuce ku da ku kamo shi wanda kuma kuka wuce ba zai kamo ku ba menene manzon Allah ya ce musu duk tasbihi sadaka ne takbiri sadaka ne tahalili la ilaha illallah sadaka ne in kaga kusa ko dutse ko kwalba akan hanya in ka dage sadaka ne duka annabi ya jera musu abin da za su yi sadaka kafin su isa sai wani ya je gaya masu kuɗin sai ai yanzu haka daga wajen annabi muka fito ya ba mu wani sabon karatu da safe sun kikkinsa suna so masu ɗan tsine abubuwan hanya ya suka samu masu kuɗin duka sun kwashe suka dawo gun annabi suka ce to wannan karatun da ka koya mana su ma masu kuɗin sun fara annabi ya ce ku yi haƙuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ce kawai sun sha gaban ku ne sun sha gaban ku in mai kuɗi na so yayi addini ya sha gaban ka ya sha gabanka in yana so yi addini wallahi ya sha gabanka to suka ce mishi wabtaki fi ma ataka Allahu daral akhirah da abinda Allah ya baka nan ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka minad dunya kuma kai amfani da abinda Allah ya halatta maka na jin daɗin rayuwar duniyanka wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka kyautata wa bayin Allah kamar yadda kai ma Allah ya kyautata maka da wannan dukiya wala tabgil fasada fil ardi amma kar ka nemi barna a bayan kasa da dukiyarka kar a ce Allah ya maka dukiya ka zo kana gina sinima a bayan kasa. wala tabdil fasad fil ard kar ka yadda dukiyar da Allah ya maka kai amfani da ita wajen barna a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah bai son masu barna a bayan kasa kun ji nasiha da suka ma karuna to lokaci ya mu kwana akan amsar da zai bisu Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu Allah ya zaunar da kasan nan lafiya Allah ya karba mana ayyukan da muke yi na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan wani bawan mutane ke cewa wato yake nuna dai akwai da suka kai shi ke shi na farko akwai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bayanin cewa dukkan wanda Allah sannan akwai wani hadisi da annabi cewa duk wanda ya samu masallacin juma'a da wuri to za a kara mishi kwana uku sannan kuma ga aya qur'ani ta ce ba a kara ba ko da sakan daya shi da yake tambaya to wannan matsalan tana daga cikin matsalar da malamin musulunci suka tattauna a kai abu na farko dai nassosi kamar yadda ya faɗa cikin alqur'ani da sunna sun tabbatar da in adali ya zo la yastaqdimuna sa'atan wala kirum ba a jinkirtawa ba a ragewa dole mutum sai ya cika ajali to kuma daga cikin hadisai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so a yalwata mishi a dukiya a ja kwanakin sa ya dinga sadar da zumunci akwai irin waɗannan nasosi da suke nuna kuma ana iya ƙara kwanaki din to amma dai duk tattaunawar da aka yi magana rajiha da malamai suka fi karkata akai shine wannan ƙarin ba wai adadin kwanakin da a ƙara ba albarkar rayuwar za a ƙara sai a yalwata wa mutum abinda ya kamata a ce ɗan shekara ɗari yi, kana shekara hamsin sai kai yanzu kun ga Ibn hajar al-asqalani hafiz shekarar hamsin da shida ne a duniya duka amma abin da yi a duniya an daidaita a yau idan kwamfuta aka yi aiki da ita ta yi ta yi ƙoƙari eh. ibnu hajar sai da ya zama ƙashin baya a harkar hadisi a duniya in dai za ka yi harkar hadisin annabi dole da kinka da sonka sai ka yi aiki da shi shi ya rubuta bulugul marami shi ya ma bukari sharha bukarin kafin ya mata sharha sai da ya karanta ta sau ashirin da biyar albani ya yi waɗansu kalmomi muhammad nasiruddin albani ka duba dai albani malaman zamanin nan ce mishi suke qawiyul mu'arada wato shi sai kun yi gayya ku iya gaba da gaba da shi idan albani ya ja layi ya ce abu kaza bai halatta ba to kafin ku tura abun yana da wahala albani ya ce kwalelan ku mata yace tun mahaifar da ta sauko da ibnu hajar duniya har yau ba a sake samun wata mace da ta sauko da wani ɗa duniya irin ibnu hajar ba shekarar 56 idan da aiki za a yi a tsarin hankali da tunani a ce mutum ya je ya yi karatu ya yi aikin to ko shekara ɗari uku aka baka ba ka yi aikin ibnu hajar ba ka ga albarkar rayuwa to wani yana nan shekarar 70 ka dinga sauraron hiran da ake da suna na gidan rediyon nan eh zai kama ba da tarihin rayuwarsa gaba ɗaya shi kansa bai san me yayi ba shi kansa bai san me yayi a rayuwa ba bai yi boko ba bai yi islamiyya ba a wai daga gidan wane ne yarima sun wuce sun je su ina haka dai abin nan to abin da aka ce ake kara shi ne albarkar rayuwar ne Allah zai sa ma rayuwarka albarka yanzu ka duba irin rayuwar malam Ja'far Mahmud Adam eh an yarda duk West Africa ba wanda iya fassara Qur'ani da Hausa kamar malam Ja'far shekaran sa nawa ne duka haka ne saboda ka albarkar rayuwa ne to wani yanzu haka yadda shekarun malam Ja'far din shi kuma coach ne haka ne saboda ka malam albarka ake kara wannan shi ne bayanin da mutum wanda wahayi ilham wahayin ilhama wahayi ne da Allah ke don nusar da bayinsa waɗansu abubuwa amma dai ba a ɗaukansa a ce a yi amfani da shi a shari'a ya zama addini matukar kai ba annabi bane abin da kai sai dai a maka muwafaka a datar da kai da wani abu amma ba za ka karbi ilhama din kamar misali mutum idan yayi istikara ai zabi yake ba mu Allah zai yi tafiya zai yi aure zai sayi gida zai yi wani aiki to sai ya ba wa Allah zabi to wannan abin da ya nemi zabi abun Allah idan auren ne Allah sai ya natsar da shi da abin da shi ne mafi daidai to amma ba za a maka kuma ilhama a ce ka samu wani abu na ilhama ilhama kuma ka ɗauko a ce a zo a bauta ma Allah da shi ba kun fahimci magana wannan shi ne fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta